matukar mutum ba ya kai hankali nesa ba matukar mutum ba yana da hangen nesa ba waɗannan kyaututtuka sai su iya zamar da shi ga barin abin da yake kai na alkhairi Allah ya samu dace irji ilayhim yace yace majagoran ka koma zuwa ga Balkis da wannan kyauta nata falana'at bi bijunudillahi la biha sannan zan zo musu da rundunoni waɗanda idan na zo ba za su iya taɓuka komai wajen fiskantar waɗannan rundunoni ba wala janna nukhrijannakum minha adillatan wa hum sagirun sannan za mu fidda su a cikin alƙaryan suna makaskanta ababen kaskantarwa to bayan waɗannan mutane sun koma sun je sun isar ma balkis labarin inda suka gani a fadar annabi suleiman abinda annabi suleiman ke da shi na ƙarfi a gwamnatinsa suka ce to mun yi gaba wadda ƙarshe dai shawara ta tattaru akan cewa za su zo su miƙa wuya baki ɗaya zuwa ga annabi suleiman alaihi salatu wassalam to lokacin da suka taho da ita da tawagarta sai da suka yi dab da shigowa fadar annabi suleiman to annabi suleiman sai ya ga ya kamata a yi wani aiki da in matan nan ta iso za a nuna mata mulki akwai mulki domin mai mulki mai mulki kawai yake gani da gashi jama'a mun fahimta mai kudi mai kudi kawai yake gani da gashi a kansa saboda haka annabi suleiman ya ce a yi wani abu wadda zai nuna wa matan nan ga mulki ga kuma addini to Allah ya samu dace to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم قال والملأ أيهم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الله أكبر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه الله أكبر ومن كفر فإن ربي غني كريم سيء النبي سليمان عليه الصلاة والسلام يتي قال يا أيها الملأ النبي سليمان يتي يا كو جماعة ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin wane ne a cikin ku zai iya zuwa ya cicciko mun gadon balkisu ya kawo mun nan fadata qabla an ya'tuni muslimin kafin su zakke mini suna masu miƙa wuya zuwa ta Allah annabi Suleiman sai ya tambayi jama'a sabaki da ayyukum ya atini bi arshiya a cikinku waye zai iya zuwa saba'i ya je ya ɗauko gadon shi fa yana baitul maqdis ne gadon kuma yana can saba'i ne can ƙasar yemen ayyukum ya asini bi arshiya a cikin kuwa zai iya zuwa mun da gadon matan nan ba ana cewa walaha arshun azim ba annabi sulaiman ya ce a ɗauko gadon a zo mishi da shi nan kafin ta iso fadarsa ta zo ta samu gadon a fadinsa ifiritun minal jinni sai ifiritu wadda shi daga cikin jinni yake sai yace ma annabi Sulaiman ana atika bihi qabla an taquma min maqamika ai qabla an taquma min majlisika ni zan iya zuwa na dauko gadon kafin a tashi daga majalisin nan misali ya ce zan tafi can kasar yemen in je saba'i na je na ɗauko gadon kafin mu tashi a majalisi annabi suleiman sai ya ce ai za a ɓata lokaci wadda bata wuce kamar nan da kofar fada ba za a bata lokaci wa qala inda hu ilmun min alkitab sai wani a fadar annabi Suleiman wadda Allah ya bashi ilimin littafi sai ya ce ma annabi Suleiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka yace yalla boy zan je na ɗauko gadon kafin ka kyafta ido annabi ya ce mishi kyafta ido yace kyafta ido kyafta ido kace yace kyafta ido annabi Suleiman sai ya rufe idonsa sai ya buɗe sai ga gado a gabansa Allah ya ce falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da annabi Suleiman ya ga balki su tabbata a gabansa kana sai yace hadha min fadli rabbi yace wannan falala ce ta ubangiji na liyabluwani Allah ya ban fawa akan aljanu Allah ya ban fawa akan mutane Allah ya ban fawa akan tsuntsaye liyabluwani Allah ya mun haka ne don ya gwada ni jama'a kuna ji mulki jarrabat babu abin cin mutuncin mutane a cikin mulki babu abin walakanta mutane a cikin mulki babu abin alfahari ko takama a sha'anin mulki mulki tun jarraba ne haka annabi ya ce wata ta kunu na dama yau malkiyama galibi wadda ya samu mulki annabi ya ce za ta zama mishi nadama a ranar alkiyama sai ya yi ɗan da na sani da bai yi ba annabi Sulaiman ya ce haza min fadl rabbi wannan falala ce ta ubangiji na liyabluwani kuma Allah ya ban wannan fawa ne domin ya jarraba ni a ashkur am akfur zan gode ma ni'imomin ko zan butulce jama'a kuna ji wai don an ce kai darekta ne wai don an ce kai famsad ne don an ce kai komishina ne don an ce kai gwamna ne ko an ce kai sanata ne a wannan jarraba ce idan kai wasa za ta zan maka nadama a ranar alkiyama ba a amfani da mulki a walakanta waɗanda ake mulkansu yan uwa mun fahimta mutanen mu ne suke ɗauka daga lokacin da suka samu wata dama to wannan damar dama ce ta walakanta bayin Allah kun ji abin da annabi Suleiman ya ce hadha min fadli rabbi yace wannan falalace ce ta ubangiji na li yabluwani Allah kuma ya bani wannan daman ne domin ya jarrabe ni ya gwada ni to shi mai addini duk damar da ya samu a rayuwa ya san jarraba ce jama'a muna fahimta wannan ya faru da zulkarnain zulkarnain mai mulki ne yana daga cikin mutanen da Allah ya taba basu mulki da ba a taba ba ma wani ba a sararin duniya zulkarnaini mulki ne na imani da bin Allah Allah ya ce inna makanna lahu fil ardi مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا Allah ya ce inna makkanna lahu fil ardi mun ba ma zulkarnaini tamkini a bayan ƙasa ma'ana Allah ya ce mun dakar da zulkarnaini a bayan ƙasa wa atainahu min kulli shay'in sababan kuma mun bashi iko akan komai duk abin da ake cin mishi a rayuwa Allah ce mun ba ma zulkarnaini dama akan abun yau inda Allah zai tada naini bayi bukatan a koya mishi jirgin sama zai ɗaga shi tafi da shi Allah ce wa atainahu min kulli shay'in sababan sababin komai Allah ce mun ba wa zulkarnaini irin wannan rangadi da Annabi Sulaiman yayi zulkarnaini ya taba irin wannan rangadi ya ɗauki hanya da ya kama hanya ya fara tafiya zulkarnaini sai da ya isa bangon duniya ta yamma inda zulkarnain ya je ya tsaya banda ikon Allah ba komai a gabansa ta yamma ya samu waɗansu mutane abin ya musu da'awa aka kira su zuwa ga Allah da ya sake wannan hanyar ya sake bin wata hanya Allah ya ce sai da ya dangana da dungun duniya ta gabar inda zulkarnain ya je tsaya banda ikon Allah ba abin da ke gaban zulkarnai ne sai inda rana take bullowa jama'a kuna jin mulki zulkarnai ne sai ya sake take wannan hanyar sai yayi kudu Allah ya ce fa a sababan hatta idza balaga baina saddaini hatta إذا balaga da ya sake wannan hanyar gabar din Allah ya ce sai ya kama wata hanya hatta idza balaga baina saddain zulkarnaini yana tafiya sai da ya isa jikin waɗansu manya-manyan duwatsu guda biyu waje da inda ha kauma a jikin wannan duwatsun sai ya samu waɗansu mutane waje da bin duniya ma kauma sai ya samu waɗansu mutane a cikin wannan duwatsu. Allah ya ce la ya kaduna ya kahuna kaula waɗannan mutanen ba su iya fahimtar maganan da zulkarnaini ke musu a cikin sauki amma duk abin da suka faɗa zulkarnaini yana ji don Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababan haka dai da kwatance da nune-nune har suka fara communication tsakaninsu da zulkarnaini sai suka ce mishi قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدين في الأرض فهل نجعل لك خرجا مفسدون في الأرض قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل فأعينوني فأعينوني فأعينوني بقوة واجعل بيننا وبينكم رجلا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينكم فأعينوني بقوة أجعل بيننا وبينكم رجلا قال ما مكني فيه ربي خير فنجعل القرآن ينبع أرمى وهلكم وبينه رجما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له على هذا رحمة من ربي هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا waɗannan mutane suka ce ya zulkarnaini inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsidu na fil'ardi suka ce kaga ya ajuju da ma'ajuju suna mugun barna a bayan ƙasa ta jikin wannan dutse sukan saɗaɗo su shigo cikinmu su karkashe mana jama'armu su lalata mana amfaninmu su ɓarnata mana dukiyarmu inna ya ajuja wa ma'ajuja suka ce ya ajuju da ma'ajuju mufsiduna fil ardi suna mugun barna a cikinmu a bayan ƙasa sai suka ce karnaini fa hal naj'alu laka karjan shin ba ma yanke maka wani haraji ba ma'ana ba za mu tara maka wani kuɗi mu baka ba ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda akan ka sanya wani toshiya tsakanin mu da su ta inda suke sadadowa su shigo cikin mu su yi mana barna to mu biya ka mana mu sa maka wani kuɗi mana da za ka mana aikin toshe wannan wajen yadda ba za su iya cutar da mu ba kala sai ya ce musu ma makkanni fihi rabbi khair ya ce abinda Allah ya bani shine mafi alkhairi akan abinda Allah ya bani kar ka yadda wai wani yaro za a ɗauke shi a makaranta sai ka karɓi cin hanci ka nema mishi makaranta kar kana da dama a ce za ka iya ɗaukan wani aiki ko ka mai hanya a ɗauke shi aiki wai a ce sai ka karɓi kuɗi ka bashi tukunna ka yi mishi wannan hanyar ka taimake shi ya wuce ya tafi za ka samu a rayuwa har 'ya'yansa sai ka samu falala a kansu mai addini shi ya san yadda ake rayuwa domin ai ba ka san yadda za ta ɗauro a ɗaure alkali ba haka ne ko ba haka ba wannan yaron da ka mai hanya din wata ran sai ka samu ga ka a gaban wani kwamiti ana binciken ka kuma shine shugaban kwamiti din zai yi ko ba zai yi ba kuma an tsaye da kai ne za a maka rashin adalci shi kuma sai ya maka adalci yanzu galibin bincike bincike ne na faɗa in ana faɗa da kai ne ake bincike a kanka in za a yaƙe ka ne ana so a gabayan ka ne ka ƙi ka yi gwamnati ko kuma ana gaba da kai a gwamnati to nan ne ake sa kwamiti a bincike ka amma ba a bincike wanda suke zalincin zalincin gaskiyar in suna tare da hukuma ana binciken su ne ba a binciken su mutum za a iya bashi kuɗin gyaran ruwan da za a sha a jiha duka ya kashe kuma ta sha yana yiwa kuma yiwa yana yiwa in ka yanzu ana cewa a bincike ka a maka kaza to ana so ne a cikin duniyarka saboda haka kala ya ce ma ni fi rabbi khairu abinda Allah ya bani tamkini akai damar da Allah ya bani shine mafi alkhairi akan kuɗin ku Allah ya fifita ni akan ku ya bani dama akan ku zulkarnain yace kuma na wuce in karbi kudin ku kafin in taimake ku Fa a'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainakum radman yace sai dai ku taimake ni da karfin ku ma'ana ba za ku nade kafa ne ku zauna ni na muku aikin ba ku zo mu haɗu da ku in sanya muku wata katanga mai karfi tsakaninku da su jama'a kun fahimta su ma ce kuma ba za ku miƙe kafa ni don shugaba ne in zo in muku ba mutanen mu ma ai haka suke kwalbati jira suke gwamnati ta zo ta yashe musu jama'a kun gane duk abin da za a yi a amfani kai wai mutane suna jira sai gwamnati ta zo ta musu tukunna su yanzu mutane don kwatamin gidansu masu suke gwamnati ta zo ta kwashe musu haka ne so da haka gwamnati muguwa talakawa mugaye haka ne kwatamin da yake damu ku an gwamnati sai gwamnati ta kwashe muku sai ta kwashe muku haka ne inuni bi quwwatin zulkarnain yace ku taimake ni da karfin ku aj'al bainakum wa bainakum radaman zan sanya muku wata kariya wata katanga mai karfi tsakaninku da ya da majuju atuni zubar alhadi sai ce ku je ku ta kawo mu guntayen karafa ku je ku tattaro karafa ku kawo da karfe za a yi wannan katangar hatta idza sawa baina sadafain Allah yace har sai da zulkarnain ya daidaita tsakanin waɗannan duwatsu aka gwada daidai inda za a yi katangar yadda ba za su iya shigowa ba daga iya inda aka gwada zuwa ƙasa za a toshe ta kalan fuhu sai ce to ayi ta hura wuta ayi ta zuga zugi a gasa waɗannan karafan hatta idan da ala hunaran har sai da ya mai da waɗannan ƙarafa suka zama jajaye kamar wuta kana sai yace atuni ufurik alaihi kitiran ai atuni kitiran ufurik alaihi yace to ku kawo mun dalma kuma in fara akan karfin bayan an gasa karfe da karfe sai a ɗauko narkakkiyar dalma sai a zo a haɗa wannan karfe da karfen sai a liƙe su kaga ai an an yi katanga mai kyau bayan ya gama katanga sai ya ce musu masfa'u an ya zaharuhu ya ajuju da majuju ba da su iya haura wannan katangar su shigo su same ku ba wa mastata'u da naqaban kuma ba su isa su huda katangar su shigo su same ku ba kana sai ce haza rahmatu rabbi haza rahmatun min rabbi yace wannan rahama ce jin kai ce daga ubangiji na jama'a kuna fahimta to haka duk mai mulki da ya fahimci addini duk abin da yayi ko duk daman da aka bashi yana mayarwa ne ga Allah kana haza rahmatun min rabbi zulkarnain yace wannan ba wayo na bane ba dabara na bane ba a'a rahama ce daga ubangiji falala ce daga ubangiji ya ban wannan dama ku idan kun cutu ni ne mai warware muku matsalolin ku yace falala ce ta Allah jama'a mun fahimta saboda ka annabi Sulaiman yace aku ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da annabi Suleiman ya ga wannan gado tabbata a gabansa kala ta yace hadha min fadli rabbi wannan ai falala ce ta ubangiji na liyabluwani kuma Allah ya ban wannan daman ne domin ya jarrabe ni a ashkur am akfur zan gode ko zan butulci jama'a mun fahimta wa shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi annabi sulaiman yace wanda ya gode ma Allah ya gode ne ma kansa waman kafara wadda ya kafirce ma Allah yayi butulci ma Allah fa inna rabbi ganiyun karim ubangiji na mawadaci ne mai karanci ko ka bi shi ko baka bi shi ba Allah zai tutu duk abinda da mutum yayi addini wallahi yayi wa kansa ne idan ka ki kayi wa kanka ne a hadisul qudusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce inda duk duniya tun daga kan annabi Adamu har na ƙarshen ku jaririn da in an haife shi sai tashin kiyama aljanunku da mutanenku za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allahn cikinku a ce kowa tsoron Allahnsa kamar manzan Allah ne Allah ya wallahi ba zai da ni da komai ba ba abin da zai kara mini ji Allah idan da kuma na farkon ku da na ƙarshen ku aljanunku da mutanenku za ku daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikinku kowa a ce kamar fir'aune Allah ya wannan ba zai cutar da mulki na da komai ba ji Allah idan kaga mutum mabarnaci yana barna ne makansa idan kaga mutum mutumin kirki ne yana aikin kirki ne makansa jama'a mun fahimta ai ko Hausawa suka ce abinda ka shuka shi za ka girma ka kalli rayuwarka yadda kaga kake yi a rayuwa wallahi haka za ka girbe rayuwar yadda kaga kake yin nan haka za ka girbe rayuwarka in baka da kirki kana rashin kirki ne makanka idan kana kirki kana kirki ne makanka Allah ya samu dace annabi Sulaiman sai ce قال sai annabi Suleiman ya ce bayan gagado a gaba gare shi nakiru laha arshaha ai gayyirul arsha sai kira injiniyoyi aljanu yace a ta gadon a ɗauki wannan part ɗin a kawo wani part a sa inda aka sa mishi gwalagwale a sa lu'ulu'u waccar kofan a cire in ta gwalce a sa mata ta lu'ulu'u wannan nakiru laha arsha yace ku jirkita wannan gadon ku canza shi a sake mai sabon fasali to dama akwai fanalbita a wajen sunan ai cewa yayi wa utiya wa utina min kulli shay'in to kai isa kace ba fanalbita a wajen qur'ani ne ce an ba mu komai to akwai komai kenan kenan aka zo aka kunce gado aka jijjirki ta gado aka harhara shi Allah ya ce nakiru laha arshaha ku jirkita wannan gadon nanzur sai mu duba idan ta iso a tatali za ta shiryu am ta kunu minal ladina la yahtadun ko za ta zama daga cikin waɗanda ba za su shiryu ba ma'ana za ta iya tsinkaya ta gane wannan gadon gadonta ne ko ba za ta gane ba nan ma wata jarrabawa annabi Suleiman yace so yi mata ya gane tana da wayewar rayuwa ko ba ta da wayewar rayuwa ka san akwai wani daƙiƙi ne ba iya fahimtar abubuwa sai ce to bari mu gwada ta mu gane kaifin basiranta da hankalinta an ta gado ga ta ita kuma da tawagarta tana tafi to sai ga ta shigo fadan annabi sulaiman falamma ja'at qila ana kaza arshuki qalat ka'annahu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت lokacin da Balkis ta iso fadar Annabi Suleiman alaihi salatu wassalam bayan an sauke su kowa an bashi wajen da zai zauna annabi Suleiman sai ce falamma ja'at lokacin da ta iso kila laha kila sai aka ce a haka za arshiki wannan gadon haka gadon ki yake ma'ana ko dai wannan gadon ki ne qalat sai ta ce ka annahu hu'e ya je yi kama da gaduna sai fahimci wannan matan tana da hankali ta san me take irin wannan jarabawa ya kamata duk wanda zo takarar gwamna a mishi <laughs> eh. malam wanda zai shugabanci jama'a ana so a samu gojajjen wadda ya san rayuwa ana so a samu wadda ya san rayuwa ya san shiga da fita irin na gwagwarmaya a rayuwa ya san malamai ya san halin malamai ya san yan sara suka ya san halin su ya san yan siyasa ya san sharrin su kowane fili wani zai ce ya san yan kwallo ba <laughs> eh, saboda me saboda dukkan shugaba ba a so ya bar wani ya zo ya yi fulin dinsa, kun gane haka ake yi ana son shugaba ya zama wayayyen shugaba yana da basira akan rayuwa ya san ya san gwagwarmayar rayuwa ba a so a ɗauko da ke wadda ƙanƙanin mutum zai zo ya wautar da shi haka ne jama'a mun fahimta ƙila sai aka ce a haka za arshiki haka gadon keke ƙalar sai ta ce ka annahu eh kamar dai gadona ne Allah ya ce wa nal ilma min qabliha annabi Sulaiman ya ce ai an ba mu ilimi kafinta mun samu ilimin addini mun samu wayewa duk basirarta ya ce an ba mu basira kafin a bata wa kunna muslimin kuma mun kasance musulmai don musulunci abin alfahari wa kunna muslimin kuma mun kasance mun miƙa wuya zuwa ga Allah kafin ita ta miƙa wuya jama'a mun fahimta wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah ita ma abinda ya kange ta ga barin addinin Allah abinda take bauta kuma bayan Allah wa saddaha ya kange ta ma kanat ta'budu min dunillah abin ta kasance tana bauta kuma bayan Allah ba suna bauta ma rana bane to wannan bautar ranan annabi Sulaiman yace shi ya bata mata lokaci innaha kanat min qaumin kafirin ta kasance a cikin mutane kafirai to sai Allah ya ce لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح مهرب من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ce kila da hatkuli sarf as-sarfu huwa al-qasr irin bila bila din nan shine ake ce mishi as-sarfu kila da hasan ibn Sulaiman yace mata udkul sarf bismillah ku ce mu shiga fada falan mara atu Allah ya ce lokacin da ta ga fadar annabi Sulaiman hasibatu lujjatan sai ta yi tsammanin ai rafi ne sai ta yi tsammanin kogi ne sai ta yi tsammanin ruwa ne ba mun faɗi yadda aka gina gidan ba injiniyoyin na kawai aka ce musu to muna so daga nan zuwa lokaci kaza a gina sabuwar bila a kan teku kawai aka ja ka da gilasai da komi aka rufe kan ruwan sai aka gina gidan a kan ruwan kaga fa har yanzu mutanen mu ba su ma tsana ba fatukunna eh tun da ba a fara shimfiɗa musu glass akan kogi ana musu gidaje ba shine Allah a cikin alkur'ani yake cewa أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatal ladina min qablihim Allah yace dan me mutane ba za su yawo a bayan ƙasa ba su je su ga karshen waɗanda suka gabace su yadda suka kani inji Allah Allah yace wai me yasa ba za ku yawo ba ku je ku ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace ku Allah yace ya kani Allah yace kanu ashadda minhum quwwatan su waɗancan al'ummomi da suka shuɗe Allah yace sun fi waɗannan mutanen al'ummarka karfin jiki inji Allah wa asarul arda Allah yake sun bincike duniya ta hanyar kimiyya wa amaruwa sun ciyar da duniya gaba aksara mimma amaruwa sama da yadda al'ummar ta ciyar da duniya gaba inji Allah jama'a kun ji wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat Allah ce manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu shiriya daga Allah fir suka kibi Allah ya halakar da su fama kana Allah li yuzlimakum Allah yace Allah ba yayi haka don ya zalunce su bane walakin kanu anfusahum yuzlimun Allah yace su suka zalunci kansu da kansu duk baiwar da Allah ya muku in ba ku bi Allah ba ba zai amfane ku ba zama mun fahimta Allah yace mun ba su abubuwa Allah ce mun ba su abubuwa irin abubuwan da a suratul ahqab yace ba wala qad makkannahum makkannahum fi ma in makkannahum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum fama ولقد مكناهم فيما in makanna kun fihi Allah ya ce al'ummomin da suka shuɗe mun ba su tamkini mun ba su fawa da dama in ji Allah fima in kun in ɗin shar'iyya ce Allah ya ce abinda inda ku mun ba ku jawabu shar'i mahadu taqdiruhu kafartum wa ɓagaitun. Allah ya ce mun ba su dama mun ba su iko Allah ya wadda ku inda mun ba ku dama ba da ku bi Allah ba inji ji Allah wala kadi makkannakum fi ma in makannakum inda mun ba ku takdiruhu kafartum da ku kafirce ma Allah Allah ya ce fama agana alhum sam'uhum ji da muka ba su absaruhum gani da muka ba su wala afidatuhum basira da muka basu Allah yace bai amfane su min shay'in akan komai iskanu yajhaduna bi ayati Allah dan sun yi musun ayoyin Allah duk abin da Allah ya muku na baiwa in ba ku bi Allah ba wallahi ba zai amfane ku ba jama'a mun gane wallahi tallahi rijiyar fetur in duk gidan Najeriya kowane gida ana iba rijiyar fetur in ba a bi Allah ba na rantse da Allah ba za a ji daɗi a Najeriya ba kowane gida a Najeriya akwai rijiyar fetur billahi allazi la ilaha illa huwa in ba a bi Allah ba ba za a ji daɗin wannan fetur ɗin ba haka ne ko ba haka bane haka ne Allah ya sharɗanta a zauna lafiya a ji daɗi ne da bin sa wa in tubiyu tahtadu in kun bi manzon Allah Allah ce za ku shirye kuma za ku zauna lafiya Allah ya sa mu dace qila al-hadku lisar sai aka ce musu ku shigo kila laha aka ce mata udkulisar bismillah a shiga fada mara ra'atu lokacin da ta ga gidan annabi suleiman hasibathu lujjatan sai ta dauka rafi ne wa kashafat an saqaiha sai ta fara kwaranye kafafunta za ta tattara zannuwanta domin ta ketare kana sai ya ce mata innahu sarhun ai wannan gidan shugaba ne ma'ana kasurun gida ne na mulki mumarradun min kawarir wadda aka yi flo ɗinsa aka sumulce shi da glass ba ruwa ba ne ranke daɗe shiga kawai abin ƙalat eh. rabbi tace haka ne ko qalat rabbi tace ya ubangiji inni zalamtu nafsi Allah na cuci kaina wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin Allah na sallama tare da annabi Sulaiman zuwa ga Allah ubangijin talifi ma'ana da na yaudaru da wani karamin mulki a duniya yau gashi na zo na ga mulki ga kuma addini ga tsayuwa akan tafarkin Allah tace Allah to na mika wuya tare da annabi Sulaiman Allah na mika wuya na zuwa gare ka ma'ana Allah na musulunta a hannun annabi Suleiman zuwa ga Allah ubangijin talikai Allah ya samu dace to sai Allah ya ce ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله walaqad arsalna ila a akahum salihan hakika mun aika zuwa ga samudawa dan uwansu annabi salihu ani ibudullah annabi salihu ya ya yace musu ku bauta ma Allah Allah yace fa idahum fariqan yaftasimun sai ga sai ga mutanen annabi salihu Allah ce sun kasu bangare biyu suna ta kusuma da junansu waɗannan sun yi imani da abin da annabi salihu ya zo da shi waɗancan sun kafirce ma abin da annabi salihu ya zo da shi jama'a muna fahimta wala qad arsalna ila samud akahum salihan Allah yace hakika mun aika zuwa ga samudawa dan uwansu annabi salihu muka ce mishi ka je ka kirayi mutanen ka zuwa ga Allah ani ibudullah ku bauta ma Allah Allah yace yana zuwa yana fara kiransu fa'izahum fariqani yahtasimun Allah ce sai gashi sun bare sun zama jama'a biyu suna ta kusuma tsakanin su waɗannan suna cewa abi annabi salihu manzon Allah ne waɗannan suna cewa kar abi shi ƙarya yake abin da yazo da shi ba gaskiya bane Allah ce sai aka kama kusuma a cikin suratul a'raf الله يتي قال الملأ الذين استكبروا من قومه الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا yace kana al-mala'u allazina takbaru min qaumihi sai manyan mutane waɗanda suka yi girman kai bisa karban abin da annabi salihu alaihi salatu wasalam ya zo da shi sai suka dinga cewa lillazina stubi'ifu liman amana minhum ga waɗanda aka raunanar ma'ana daga cikin talakawa waɗanda suka yi imani daga cikin su waɗannan manya da suka yi girman kai wajen karban gaskiya sai suka dinga ce ma talakawan a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu ku kun yadda cewa salihu aikakke ne daga ubangijinsa kala sai suka ce inna bima ursila bihi mu'minun talakawan suka ce mu da duk abin da aka aiko salihu da shi mun yi imani qala na istakbaru su kuma manyan sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun mu kuma duk abin da kuka yi imani da shi mun kafirce duk abin da kuka yadda mu ba mu yadda da shi ba ba an fara wannan kusumar ba to shine anan Allah yace fa kani farikani yaktasimun sai gashi sun zama jama'a biyu suna kusuma tsakanin su waɗannan suna cewa a zo a yi imani waɗannan suna cewa a kafirce ma Allah to sai annabi salihu ya ce قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال يا قوم النبي صالح sai ce ya ku mutane na lima tasta'jiluna bi sayyi'ati qabla al-hasana don me kuke gaggauto da lokacin da ya musu magana suka ce ba za mu bi Allah ba kai ka ce ma Allah yayi abin da zai qaumi yace ya ku mutane na lima tasta'jiluna bi sayyi'ati qabla al hasana wai me yasa kuke nema a gaggauto muku da azaba maimakon a gaggauto muku da kikkiawan abu me yasa in za ku yi roko wai ku ba za ku roki alkhairi ba sai dai ku roki a zo muku da sharri laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun don me yasa ba za ku nemi gafaran Allah ba domin Allah ya ji kanku sai suka ce mishi qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala tayyirun 'inda Allah bal antum qawmun tuftanun qalu tayyarna bika wa biman ma'aka suka ce kai salihu mu fa mun camfe ka da kai da waɗanda suka yi imani da kai dinnan wannan wa'azi wajin kunnan fa tun da aka fara shikenan muka fara samun matsala na fari na mace-mace annoba da sauransu mu muna ganin al'amarin al'amarinku akwai wani abu da ya shafi baki a jikinku na bika wa biman ma'aka mu mun canfi ku da kai da waɗanda suka yi imanin nan domin fara wannan da'awa muka fara afkawa a cikin matsaloli a cikin mu. ƙara sai ce musu ba'irukum inda Allah abinda kuke canfan nan sha'ani ne na Allah an yi fari ba a yi fari ba an yi menene abu kaza bai samu ba yace wannan sha'ani ne na Allah ba ni nake zuwa da waɗannan ababan da kuke zargin ba ba waɗanda suka yi imani da ni suke zuwa da waɗannan ababan da kuke canfan mun ba wayannan abun da suke faruwa din suna faruwa ne da izinin Allah shine ma'anan qala fa'irukum indan. duk kusan annabi da ya zo ya kira zuwa ga Allah sai an samu irin waɗannan tamfe camfe daga wajen mutanensu kasan duk wanda ya tashi akan al'ada to ɗaya daga cikin fitinar da yake tashi da ita a rayuwa shine canfi duk wanda ya tashi a al'adance bai samu tarbiyyar addini ba to za ka samu ɗaya daga cikin abin da ya ta'asiri a ransa shine akwai canfe-canfe jama'a kun fahimta karatun addini yasa aka yaki irin su farin kafa su me da sauransu da sauransu da wata annoba ce da ta da bai zuciyar mutane a can labarin asabul karya a cikin suratu yasin su ma ba ba sun tafi manzannin ba kalu inna ta tsayyar na bi kalu kalu suka ce inna ta tsayyar na biku mu ba mun canfi al'amarin kunnan la illam tantahu idan ba ku hanu daga wayannan wa'azuzzuka da kuke yi ba la narjuman nakum ay la nakatul nakum da mu kashe ku wala yamassanakum minna azabin alim sannan azaba mai tsanani za ta shafe ku daga gare mu manzannin kalu sai suka ce fa'irukum ma'akum tanfe tanfen ku ko kuka dawo makanku An gane magana ba san fi bane in bin Allah ya sa kuka gamu da wannan matsalar ka san har yanzu ai mutanen musulmai da wannan a kai ba za a taba ka ba duk iskancin da mutum bai yake yi kaji wai wai mahasada ne wai menene a ai in dai ka bin Allah kan matsaloli ka dinga gamuwa da su mahasada ai idan ka bi Allah mahasadi wallahi ka fi karfin sa hadisul qudusi Allah ya ce idan sama da ƙasa suka haɗu suka yi shawara suka ce bari mu ritsa da wani Allah ya ce ni in kana bina zan nuna maka ta inda da ka fita zai nuna ku zai nuna ba zai nuna ya ce idan sama ƙarshen makirci a ce sama su yi mitin da ƙasa ƙasa ta ce bari na yi sama sama kuma ta ce bari na yi ƙasa mu haɗa shi Allah ya ce ni in kana bina dan nuna maka ta inda da ka fita ba a ritsa da kai ba ba ku yadda ma annabi ibrahim ba an gama duk sharri da makircin sai sai ma wutan to ki a hiran da annabi ibrahim yake ce shi bai taɓa ma zama a wani gu mai daɗi irin wannan wutan ba to ina allah kenan wuta ce aka ce ta yi sanyi sanyin kuma da aminci akwai su ƙarin lafiya a cikin sanyi wuta ce fa to Allah in yana so fidda kai ba ka fita bane ha ka dabai bai kanka da matsaloli kana cewa ma sada ma sada ma sada mana ai tun da baka bi Allah baka Allah ya dinga sako maka masa haka Allah yake yace ba wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'da walli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yasbun Allah yace wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'da Allah yake haka muke jibanta sashin az-zalimi da az-zalimi az-zalimai sai ayi musu tanadin waɗansu az-zalimai ka ki jin maganan ubanka to an yi tanadin mafol yayi maganin ka baka ji na ubanka ba za ka ci dukan banza idan eh haka ne idan ka zama dan iska to sai a samar da wani wanda ya fi ka iskanci shi aikin sa dama albashin sa ma don kai yake karba eh, shi albashin sa ma don ayi maganin ka ne dama ba ku ga akwai yan drugs ba ai su albashin su albashin su halal shine na kama yan kwaya ba shi kenan ba ka je ka sha kwayan wani kuma an bashi albashi ya kama ka haka ne ai in ba za ka bi Allah ba to za ka ji yadda rayuwa take wallahi mai gidanka kadai ya ishe ka mai gidanka kadai ya ishe ka a cikin suratul zumar Allah ya buga wani misali Allah ya shirye da mu ضرب الله مثلا رجلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلان الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون جماعة كتبنا مثال الله يتي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل Allah ya ce ga wani misali bari in baku mutane misalin wani mutum ne fihi shuraka'u mutashakisun bawa ne na waɗansu mutane masifaffu in ji Allah mutashaki suna ai una domin ya halatta da ni da kai mu haɗa kuɗi mu sai bawa to idan mun saya sai mu kasafta mishi yadda zai dinga aiki yau ya je ya maka aiki yana gidanka ko a wannan satin yana gidanka sati na gaba yana gidana Allah sai ce to bari in baku wani misalin bawa da waɗansu mutane suka haɗu suka saye shi su mutanen nan misali sun kai mutum goma amma matsalarsu Allah ya ce mutashaki suna mutane ne masifaffu su goma suka haɗu kuɗi suka sayi kabawa wa rajulan sallaman li rajulin wannan kuma bawa ne na mutum ɗaya kuma ɗan zaman lafiya wannan bawan mutum goma jama'a ko ba masifaffu ba ne wahalar da zai sha ɗaya ne da bawan mutum ɗaya wa'annan mutum goma kuma Allah ya ce mutashaki suna komai kai nyanyanyanyanyi komai kai masifa komai kowa masifaffe ne sai Allah ya ce wa rajulan salaman li rajulin wannan kuma bawan wani mutum ne shi kuma wannan mutumin in ma sa shi aiki zai zo sai shi su ci abinci tare Allah ya ce hal yastawiyani masala Allah ya ce bakar wuyan da za su sha ɗaya ne to wai in ka riki Allah maulanka Allah ya ce da sauki wallahi idan ka kika bi Allah idan ka kika bi Allah ɗan iska ne kawai masu gidanka kai yanzu ka dubi wahalan kawai da kake yi wa ƴaƴanka kawai ka duba kana ma Allah wannan wahala haka ne mai gidanka ne kira kai na cewa you are very stupid kana sorry sa wannan sorry zan da yake faɗan bai taba ce ma ubansa ya hakuri in yana mishi faɗa ba to Allah sai ya haɗa ka da wanda yana zagin kai na tafiya kana jinsa kana sorry sa you are very stupid kana sorry sa <laughs> Eh, za ka samu yadda yake kasa kasa da murya yake ba ma ogan haƙuri, wallahi tun da yake a duniya ubansa bai taɓa mishi faɗa ya bashi haƙuri haka ba yana yiwa ko ba yiwa yana yiwa Allah ya samu dace kalu suka ce kalu tsayyar na bika wabi biman ma'aka suka ce mu dai mun canfi sha'aninka da kai da waɗanda suke tare da kai akan imani ya ce musu fa'irukum inda Allah wannan canfe canfe da kuke yi na abubuwan da suke faruwa sha'ani ne na Allah ma'ana suna faruwa ne da izinin Allah bal antum qaumun tuftanun ku dai mutane ne da aka jarabce ku domin in ba jarabtuwa ba babu yadda za a yi mutum a ce zai aikata mummuna kuma ya ɗauka zai ga kyakkyawa annabi salihu ya ce bal antum qaumun tuftanun ku mutane ne da aka jarabce ku da wata irin fitina a cikin rayuwa na rashin gane kan gadon tsarin rayuwa babu yadda za a ce aikin ku rashin kirki sannan kuma ku ce za ku ga aikin kirki haka ne wanda ya kirki shi yake ganin sakamako na kirki wanda ya munana shi yake ganin sakamako mummuna Allah ya samu dace to jama'a mu kwana nan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu daura Allah ya albarkace mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Allah ya samu dace wai shi ne shi dan halak ne eh. sake ta to malam a inda yana son ta kare sake ta wai matarsa ne ta ce mishi in shi dan halal ne ya sake ka kar ka yadda ka sake mace in kana son ta domin za ka shiga damuwa ka bari sai ta kure ka sai ka sake ta mun gane ko kar ka yadda a wajen dawo da ita sai kai babban asara haka ne galibi mutane idan ransu ya ɓaci sai su ci da zuci sai su jefa kansu a wahala amma ka tara irin waɗannan abubuwa lokacin da ka gamsu ba ka santa to shi kenan sai ka sake ta amma in ka san kana santa to ka nemi wata mafita daga cikin hanyoyin da shari'a ta ce a warware ka ɗauke ta kai ta bin malamai su mata wa'azi ta ji tsoron Allah a gaya mata girman miji miji ya fi uba a gaya mata fadalan miji in bata ji na wannan malamin ba gobe a kai ta a kai ta nan a kai ta nan har Allah ya sa ta dawo ta kyautatu amma dai ka yi gaggawa suke ta in kana santa. domin wahalan da zaka zo ka sha zai ninka rashin haƙurinka na farko ma mun fahimta wannan haka ne Allah ya samu dace to wani ilimi da in ya bayyana alama ne na rabuwan kan musulmai wallahi ban san wannan ilimin ba eh ban san shi ba sai wanda yake cewa a wai idan mutum ya rasu bai da mata ya dace da gidan za a ba shi mata a ha ai tambayar da ya kamata yi ma mace idan ta mutu ba ta da miji waye mijinta amma ai mata kan kowa yana da nashi a dama ko da <laughs> ko da naka ta yi nonsense to za ka samu wata amma tambayar ma da ya kamata ita mace misalin budurwa ko bazawara sai ta mutu ba ta da miji to ya za a yi za a je a nema wata wani ustaz ne kawai a haɗa eh aikin suna ya da ha ha azumin sakan ɗayan biyu mana kai arma kai mu kai na kai ja azuminsa dai akwai matsala hadda mata za su duba to shikenan idan ya yi kokari ya kakkame kaji ustaz bai ce kai wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta